um, na farko mace harija an ce tana da jajayen ido in ka ga mace ta cika jan ido anytime idan ta ja kamar jan gauta ko garwashi to ka san wace ce ita secondly idan ka ga ta cika har har har har irin san wasa da samari waye waye waye waye ka san wace ce a kusa da kai na uku idan ka ga ta cika yawan irin fari da ido tana yawan wane ne namiji mace wane ne kaga tana wani farfar farfar da ido ka gani namiji a karshe a nesa amma a cikin za ka ga ba magana ta mai ba ba kuma ba amma ta mai wani siginoni da idonta da fuskanta ma complete ta rinjayo alamun harija kenan na hudu harija idan ka mazo kusa da ita akwai wasu kalamai da in ta bi ka da shi nan ma harija ce nan kalaman nata za ta bi ka da wasu kalamai wanda kai za ka ga a'a kamar yar iska ce to a yar iska ba ce tana gaya maka wace ce ita ne kai zaka ga kamar ai yar iska ci kawai daga haduwa na da wannan tasumar mai irin wayannan tambayoyin kai ya ya kaza na kai yake to in ka kwanta da mace minti nawa kake waye to wallahi ba yar iska bane tana tambayi ka ne dan ka san waje ci ita baka san alamomin ta ba to daga yau ko daga yau ki sani ka sani alamomin harija kenan sannan ta ya ake satisfaction dan harija hmm. to abu mai kaman wuya a wajen wasu mazan a wajen wasu mazan kuwa kamar cin tuwon kishiya ne a wajen namiji wanda da bai da karfin da zai iya satisfaction a harija to idan tana ɗaukar 3 hours a making love to sai ya ɗauki good 2 hours yana wasa da ita domin ya dinga rage karfin sha'awar nata tana blizzard sha'awar nata yana raguwa tana releasing sha'awar nata yana raguwa har ya cimma wani gaci a tattare da wasan da zai yi da ita ma'ana ta ina me zai zai ci ayin me zai taba a jikinta wanda zai dinga cewa yana cin wannan gacin har ya rage sha'awanta to harje especially harje suna da wani eh, weak point ɗinsu za a ce sucking breast nasu wasu kuma majority su ce su dai kai sokin vaginal nasu latan kan gaban su din nan shi suke son a dinga sokin ɗinsu shi suke sa a dinga sokin ɗin shi wani lokacin matsala kuna da matsala ku ce wasu kun fingarin ɗin mace ba kowace mace take so ba kuna jiwo mata ciwo kun san cewa ɗan yatsa ciwo ne farce ciwo ne a gaban mace ke kanki ma me abun ba a cika son in kin ji tsarki ko da yaushe ki dinga kakaba shi ba wannan ba a cika son ko da yaushe ki dinga tura hannunki a cikin gaban ki ba saboda yana affecting ki. balantana ba a san kai me ka je ka tabo ba a da zaka zo ka kwanta da ita ka wanke hannunka ba ka wanke ba me ka tabo Allahu a'lam kawai ka zo ka kakaba mata shi a gaba ya za a yi ta samu abin da take so amma dan ka tsaftace hannunka ka tsaftace bakinka ka san da yawa ba akwai mazan bane ma ba su iya kisu ba maka ba ma su san ma me kisu ba to bai wanke bakin shi ya ya wanke da tun bakin shi bakin shi bai wani ba ta na kisu ma sai an koya nan gaba ma zan koya maza da mata kisu san ma miya me ma kisu ga baki ɗayan shi sannan ya zo yana sokin ɗin kan breast ɗinta sannan ya zo yana sokin ɗinta a haka sannan yana wasa da ita ta ko'ina a hankali yana kuma mata ɗan hira mai daɗi a hankali zai dinga rage ƙarfin sha'awanta yana rage ƙarfin sha'awanta har sai ta kai wani waje sannan idan ka san cewa kai namiji ne cikakke sai ka afka ka buga ƙwallon idan ko ka san kai ba namiji bane to kafin faka tunkare ta ka ji ka so mu kwaskwarima wani zai ci ai meye ma ko to ma ka je ka nemi magani ka je ka nemi magunguna ga suna a chemist na sama sai na gaya muku ba dan na sai yanzu ma za sai suna dan kwaskwarima ma ka kuce kuma na tona muku asiri ku fa ya hakuri ba tona muku asiri ne yawa to sai ka je ka yi ma dan idan ka ce harija ce to shi mai chemist din ko pharmacy din ko kuma ta mai chemist din ko pharmacy din ta san irin asalin maganin mai karfi da za ta baka wanda idan za ku kwana awa goma kuna yi baka yi zau ba kuma akwai wanda za ka yawaita rilizin akwai wanda kuma kafin ma ka yi shi aiki ne sai ka nemo shi ba sai ta baka wani maganin makarin sai ka yi kada ka yi releasing amma wala ba za ka yi releasing yadda kake so ba to shi ne zai taimake ka ka cimma gacin harija wanda a ƙarshe ma za ka ji tana ce maka babana babana amma in ba haka ba to wallahi sunan ka dan ka rubuta shi a takarda ne nan da ta zauna ta ce wani ai mace ne wani ai mace ne wanta na mijinta ne ta ringa maka kallon banza kenan ka rasa me ke kawo kallon banza tsakanin ka da matarka nan ko ta san ba komai Ya sa wanda ka tantance wanda ka da ku dinga bincike kafin ku yi aure ku dinga tambaya wa kuna sanin wace ce mace ke ma ki tambaya ki ji waye shi namijin idan shi ma hariji ne ke ba harija ba ce to fa sai gudu gidansu don wallahi gudu za ta dinga ba kuma ga tana zagaye a tsakar gida ta kwana a wannan kwatar tana bayi za ta kwana idan kuma gidan ba mutane to ta dinga kwana a kicin kenan a ga tana tsotsewa a tsaye a rasa me ke ramar da ida nan ko ya addabe ta ya addabe ta shi dai da ya ci abinci zai iya kawo kansa kaza rago komai ya kawo a mishi amma ba da ya ci wannan kayan daɗin wallahi wanda ya ta sassaƙata saboda shi ne a gaban shi allah da annabi mu dinga tunatar da junanmu in san waye kai ni maka san wace ce ni gaban mu aure shine kaɗai za mu samu zaman lafiya wannan shine alamomin mace harija alamomin namiji